amma dai gaskiya wannan al'amari gaskiya alhaji abin da kake yi ba shi da kyau ban gane ba da kyau ba wala ɗabi'ar banza ban gane ɗabi'ar banza ba wafi kuwa kaka sani ko kunin kwanan gara ya je ah kina zai koyi hali irin ka yanzu in mu je mu kwanan gurin gara muka sai mu sai yanzu na je gurin garaya sai in kan sha bildana wannan harkar tsiya ce alhaji a ah, wacce harkar wallahi wannan irin wata halin ka ko ah! irin halin ka halin banza amma dai irin wannan ah, ba ina gwada miki wacce harkar ne Hajiya ko ɗan ƙafa babu daɗi na. To na daga ƙafa yan nan na jira na yi zanyi. ni wallahi daɗi na da ke hajiya mutum isanin safiya yana bacci sai ki ga wani an da Allah ba ni nan kuma ga shi ba ku da mutunci ba ku da ka. ba wacce ta taba yafa min irin hajiya Allah dan su libu anya ku na ma cinye lokaci na to har wani lokaci ne da ke da za a jira ki ita ma ba ta bari ya cinye lokacin Wai kuɗi ne dai ga su akwai su to ba ni hanshagiya rabu da yar garuna to mi ko min safara fara kike ko safara wallahi yana cike yana bacci ne aure na ma daga? Eh, na tsohon gira yake kenan. To wai ke ma wani irin dadiro ma kike yi ne ne Ko sababbin yan bariki ne ku? Wani sabunta? Tsofaffi ne kwallaye. Wannan sabon iskanci ne ake bude miki na tsofaffin yan bariki. Yau kika fara karanta harkar nan? To wai kai me naka a ciki ne da kai ake ne? To a gaya mana baccin tofan gira ko na tofan gashin baki ne sai an bada. Me damuwanka da ni ne? Daga baya ke da. Idan ka muka biya min mana. Ina jin na tsere kudin haya. Wancan watan Alhaji ya gaya min baki bayar ba. Ga wannan. Don haka ya ake ciki. Ya haƙuri ya idan ya tashi zan ba zan ba. To kin In har ma ba za ki iya tambayar shi. Ni magajiya ki turo min shi. Na san hanyar duk da zan bi. gaya masa ya rinka sakin hannu. Kuma hajiya hmm. inuwar haƙuri ake shiga a saka mutane a cikin wahala. Gaskiya. Saboda wannan da kike gani kullum da kullun ina nan ina zaune ni shaida ne sai dai rufa asiri kawai in mai rufan asiri aka samu amma ko ki aka samu aka diddike sai an bayar kan a tashi. <laughs> To kai kuma sarkin surutu ina naka. Kuma ya zo kanmu. Yi mana. To ai ni kuma ina ga ko masu gidan ne suka zo idan su dan kafa wai ta yaki nake saboda ma ka kire na ni. Gaskiya ne. Balle kuma ni ce wakiliyar wakiliyar da tafi masu gidan. To ni kuma na fika a wannan shiyar. To ka ga abin da za ka na hannun dama na. Ke dai ke ce dama mm, walgiya kike kowa. Ɗaya ne makafi sun yi dare kungun kowa ni daidai nake da shi. Gidan magajiya menene. babu babba a babu yaro sai abin da kai a gidan magajiya ai na fito na duba ɗakin safara na ga ban ganta ba eh na ga fita ta amma ban san da ba to a wajen ma ban ganta ba ai ko ta yi nisa ne ko ma ta yi nisa na ruwanta in zo ke ina son ganin Tsofaffin ah, munafukai Allah ya tona asirinku. Fito. Gidan magajiya mai da ka gani ciki sai abun kunya. Saboda na musulman yar barki ba da ke nake yi ba da shi nake yi ke ba sa yi na bace tukunna. Ke ban da ban zai abari ki can. Idan ka kare min magana na rinse ta girman Allah sai na tsara ma jama'a cikin gidan nan. Tsohon munafiki ina rike ma amana kai baka ta aikin yi sai cin amana ta. a cikin gidan nan ka tona min asiri ka da ni me ba na yi maka amma ina zama hakuri da ka duk abin da nake bukata ba ka yi min shi cin mutunci ba irin wanda ba a yi min gidan nan na yi maka kana kare yi min wallahi sai na gara zuba ma shi zira ba don ina gudun kotun tafi da gidanka ba na bace ki ba abin da zai faru a garin nan so nake kai abin da zai faru na dada so nake eh kana da abin da zaka yi ne shige babu babba a babu yaro sai abin da kai ke kuma a gidan magana yaye ne na rinse ga Allah ba ke ba shi duk ranar da kika kara shiga sabga shi wallahi sai na miki rashin mutunci bari ki jin ga niki ke idan kin cika cikakkiyar mace sauran ki ba zai zo ya ce yana so na ba ni hidima kuma na dau alwashin duk iskar da ta ba sauran ta ya galala ta kasa rike shi ni hidima zan karbe shi alhaji baitullahi gidan kowace 'yar banza da ta zo sai ta kwantar da kai kai ne mai matasa naka ne da cije su ma naka ne a wannan bariki dan gulmi ko mai garaya ko mai mono da komo in ya zo sai ya zauna ya bole ga nutsi shirinka goro gidan uwanin to ka gani ka na gani gidan uwanin hanza eh uwanin can kan kan tudu kenan can kan tudu jikin gidan rabon kwado ko da gidan kwalgi yawa kaji ai da gidan kwali to shi zan je zan ta da gini to gini ya gama kai za ka je ka ci gaba da kudar gida barai ina idi duk dakin da yi maka shiga an kai min izini dakin da na shiga na auku dakin da wani daki ne wani daki Ha dakin magajiya ah. banda dakin magajiya madalla an gama an gama shi maka shiga kana tuɗe kana mu baban wata 'yar banza da ɗan banza a bariki sai ya zo ya tattauna an gama ina ni abin da ya fi dawo na alhaji ko kula da tarbiyyar yaran nan baya yi daga ƙarshe shi kansa yaron ma baya kwana a gidan nan to ai ina yake kwana a shago yake kwana to ai ba mamaki ko barayi yake gudu kansu ya shiye masa kayan shago shi yasa yake kwana a shagonsa to kuma barayi sai su hana shi ya zo gida ya kwana ni fa abin nan yana damuna to kinga bari in baki shawara su yaran zamani addu'a ake musu ana sa musu albarka sai Allah ya shirya mana su amma an kin daga hankalinki kin tada hankalinki sai ciwo ya kama ki ki hakuri shi kansa baya son dawowa cikin gidan nan shi alhaji. shi alhaji to shi din ma alhaji ya hakuri in ya zo alhaji ki ce masa na zo ina kiran sai same ni a gida in Allah ya yarda ni zan ba da shawara insha Allah. In dai na ji gara ya gaba na damun har faduwa yake. Mun na san haka za ta faru. Ya ilahi Ni na cewa ki cewa Alhaji ya same da a gida. Ina kiransa. Ni zan koma. Eh zan koma. Ka gaida gida. To madalla. A gaida sauran yaran na. To shi ke. Ah ina jinki.